الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بحديه واستنى بسنته وصار على منواله إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta goma sha shida ga watan ramadan mai albarka dubu da arba'amiya da talatin da biyar kuma cikin baka sha uku ga watan yuli dubu biyu da goma sha hudu yau laccar da aka yi <clears throat> wadda kungiyar maika ta shirya a babban stadium na nan garin mai taken alamomin tashin kiyama wanda yan uwa guda biyu malamai suka gabatar ɗaya daga jami'ar ahmadu bello ɗaya kuma ɗan uwa malami daga abuja wanda na jagoranta wato cikin abubuwan da malamai suka tattauna cikin alamomin tashin kiyama akwai hayaki nake so na ƙara eh, bayani a kai hayakin nan Allah ya ambace shi a aya ta goma a cikin sura mai lamba 44